Aba. Kana ji na? Eh. Ayaban ga gaba ɗaya ta gurin kwata kwata ba ta yi ba ta nemo. Eh. Amma abin da nake so da kai ka je can gurin ce kajiya. Ka ji da Allah ayaban nan kilan ta da Allah ka samu mana a matan nan gida kajiya. Na can cikin gona. Ya tai so da Allah. Ya hanzarta da Allah. Eh. Ta nemo kai shi ta da aure kenan wallahi. Lafiya. Baba, baba, ai ban akwai aljannu. Ai akwai aljannu. Aljannu. Aljannu. Allah ta na wani abu na alko yanki na tuni suka koro ka. Na alko yanki na tuni aljannu aljannun banza. Allah mu jira Allah. Tashi mu jira ka katun banza kai katun wani. Mune sarkin hakuri sai nuwa da shan Allah karkar shi ya sada su ka zama ciwon gido. Aljannu aljannu mu dala ka san dare Allah. Kana mutane abun Allah. ويا الله يا رجل المرضى لا لا لا لا